wa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da sake haɗuwa a wannan yammaci na ranar talata yau 21 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin watan goma ga watan maris 2026 daga wannan masallaci na garki area A, a cikin birnin tarayyar najeriya abuja cikin darussamu na tafsirin watan ramadana na wannan shekara ta 1447 a yau insha Allah muna fatan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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون Allah madaukakin sarki yana ci gaba da labarta mana irin wato ayyuka na karna da maganganu marasa tushe da yahudawa suka yi ta faɗa da irin abubuwan da suka yi marasa kyau ya ce wa kuma suka ce nan ta masanan da ɗai wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'arudatan sai wasu 'yan kwanaki ƙididdigaggu kul ka ce musu A takhassum 'inda Allah shin kun yi alƙawari da Allah ne akan haka falan yukhlifu Allah ahada in dai kun yi alƙawari ne to Allah baya karya alƙawarinsa am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun ko ko kuna faɗan magana ne game da sha'anin Allah ba tare da kuna da sani ba wannan aya malamai sun ambaci sababin saukarta maganganu mabambanta daga ciki akwai riwaya ta zo a cikin littafin ibn jarir al-sabari wato tafsirin sa cewa annal yahuda kanat taqulu yahudawa sun kasance suna cewa ad-dunya sab'ata alafi ama wai duniya za ta rayu ne shekara dubu saba'in a wani hannu innama nu'azzabu li kulli alfin li kulli alfi sanatin yawman suka ce kowace shekara dubu to za a yi mana azaba na laifinmu ne na rana ɗaya a madadin laifuffukan da muka yi na wannan shekaru dubu ɗin min al'azabi wato suna hira suna cewa ai duniya bayan shekara dubu bakwai dubu dubu sabata alf dubu bakwai eh bayan shekara dubu bakwai za su tashi shine lissafin su sannan kuma idan an je lahira duk laifin da suka yi to za a yi musu a azaba ta kwanaki guda bakwai daga nan kuma shi kenan an sallame su a wata riwaya kuma cewa yahudawa ne suka zo gun za Allah sallallahu alaihi wasallama suna jayayya suna neman su da kura sai suna cewa lan nadkhulan nara illa arba'ina yawman mu ba za mu shiga wuta ba sai kwatankwacin tsawon kwana arba'in wata ya khalifuna da zalika fiha ƙaumun akharuna bayan kwana arba'in kuma sai mu fita daga wuta in ji su sai a sanya wasu mutane daban ya anuna ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna nufin bayan sun kwana arba'in to sai a sanya musulmai a cikin wannan wutan fa qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu bal antum khaliduna mukhalladuna fiha lallai ku wato za ku tabbata a gidan wuta la yakhlifukum fiha ahad babu wani wanda zai shiga wuta a madadin ku fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-ayata shine sai Allah ya saukar da wannan aya wadda a cikin ta wato yulqinu rasulahu al-jawaba yana ga wa annabin sa amsar da zai ba su saboda wannan aya abin take nufi kenan ɗaya daga cikin waɗannan ma'anoni ma'ana yahudawa suna da aƙida cewa duk laifukan da suke wa Allah to idan an je lahira azabar da za a yi musu akan duka laifin nan ba wata azaba ce ta zo a gani ba ko dai ta kwana bakwai ko kuma mafi yawan adadin da suka ambata shine na kwana arba'in daga nan kuma sai a fidda su a cikin riwayar da ke cikin bukhari da musulun imami ahmad ibn hanbal wannan kisa ta faru ne a lokacin da ainihin wato a aka yi wato ƙarshen rayuwar manzo sallallahu alaihi bayan an cici su da yaƙi su Yahudawa bayan an yi ƙasa da ƙarfinsu a Madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wani ziyara ya je anguwarsu sai ya ce zan muku tambayoyi ku gaya mun gaskiya zan muku tambaya ku gaya mana gaskiya ku da gaskin tambayar da ya yi musu ita ce wannan tambaya game da ainihin shiga wuta a lokacin ne ma suka ba shi nama mai guba wanda wata mata ta sa aka gasa mishi wato a kafa akuya ta gaba karfata akuya kenan sai suka barbada guba mai kisa a jikin nama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cin nama ya ɗauki naman ya ya ci tsoka ɗaya da shi da wani cikin sahabban shi wanda shi ma ya ci wasu tsokoki a jikin nama wanda nan take ma ya kamu da ainihin wato gubar ya ya rasu da annabi ya ci naman sai Allah ya aiko aka masa wahayi cewa wannan nama akwai guba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu zan tambaye ku ga mu da gaskiya shin da gaske ne kun saka guba a cikin naman nan sai suka ce eh to wanda ce ta dafa abincin nan ba za a kira ta sai aka ja ka kira ta aka ce kin sa guba a naman nan abinci ne fa karban babban bako sai ta ce eh na saka guba Na sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kika sa guba ce saboda idan kai annabi ne da gaske to guba babu abin da za ta yi maka idan kuma kai ba annabi bane a kashe ka kowa ya huta hadirin mummunan alkadarin yahudawa misali annabi da alaihi ya sa aka kama ta aka yi mata kisasi na wancan shi da ta kashe wancan da ta kashe amma shi manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya sa a daidai wannan lokaci wannan guba ba ta mishi komai ba amma har ya gama rayuwarsa har yana ciwon ajali yakan gaya wa mata shi cewa har yanzu ina jin alamar dafin nan da na ci a naman can a jikina wato dafi ne mummuna suka sanya mushi sai Allah ya kare shi daga mutuwar kwaf daya da suka so ya mutu Allah ya kare saboda haka sai Allah ya ce a tambaye shi shin kun dauki alkawari ne da Allah da kuke faɗin wannan magana idan kun ɗauki alkawari ne da Allah cewa Allah ba zai azabtar da ku ba sai kwana bakwai ko kwana arba'in to ba matsala saboda shi Allah zai karya alkawari sai ku zauna kan wannan alkawarin ku jira ku gani ko kuwa magana ce kuke yi game da sha'anin Allah wanda ba ku da wata masaniya a kanta wannan aya daga cikin abin da take nuna mana shine hadarin mutum ya dinga shafi faɗi musamman game da sha'anin Allah game da sha'anin makomar mutane ko lahiyarsu. kawai ka bugi kirji ka ce ai wani dan wuta ne ko wani dan aljanna ne kowa na Allah ba zai gafarta mushi ba kowa na abin da yake jira kawai ya muke ya shiga aljanna ni irin wannan zangayin da sakin bakin an hana a shari'a domin babu wanda ya san waye dan wuta waye dan aljanna sai Allah madaukakin sarki wata rana wani dan karamin yaro ya rasu sai Aisha tana cewa wannan yaron ya ji daɗi shi kam ya zama kamar dan tsuntsu cikin tsuntsayen aljanna sai sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha ki iya bakin ki ba ruwan ki waye sanar ki wannan karatu haka wani mutum ya taɓa rasuwa sai wani wanda yake ganin ya fi shi nagarta yana cewa wani ai ya shiga uku Allah ba zai gafarta mishi har abada Allah ba zai gafarta mai saboda yayi kasa saba iri iri a rayuwarsa nan da nan sai Allah ya yi wa annabin wannan zamanin wahayi yace wane ne yake shiga sharafa shanu game da al'amari na man alladhi yata'alla alayya ke yake rantsuwa yake cin alwashi cewa ba zan yi kaza ba Allah yake to a sanar da shi wannan mai zangayin surutun cewa na gafata wancan bawan nawa shi kuma na bata yake shi da ka ba a yi wa Allah irin wannan zangancin za ka zama mu kiyaye mu kiyaye itlaqin wani dan wuta wani dan aljanna ba tare da muna da nasi karara akan ainihin wato a mutumin da muke faɗa daga Allah ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake shaidar da mutane suke bayarwa kan ɗan uwansu tana da amfani ya zuwa cikin hadisi manzo zama sallar da wasallam yake cewa idan duniya ta kusa tashi ya ce tun daga duniya idan ƙarshen duniya ya yi a cikin hadisin na annabi ce za a dinga wata da wuta da 'yan aljanna sabbin suka ce ta yaya ya ce ta hanyar shaidar mutane don mutumin kirki ya mutu za a yi ta shaidar kirki a kansa idan mutumin banza ya mutu za a kashe da banza a kan shi ce to wannan alama ce ta gane mutanen da ake musu kyakkyawan fata ke ba wai za a yanke itlaqan ba amma ana musu kyakkyawan fata duk mutumin da aka ga da ya mutane suna ta alhini suna ta fatan alkhairi suna nema mishi gafara to wannan alama ne daga cikin alamun kyakkyawar cikawa amma ba hukunci ne na yanke ba hukunci ne yanke sai Allah to aka duk mutumin da ya mutu mutane suna ta Allah wadare suna ta cewa an huta ya iske abin da ya aikata shikenan kaza kaza kaza kaza to wannan shi kuma mummu alama ce ta mummunar cikawa amma ita ma ba yanke bane barci da haka mu gane yadda abin yake ta haka ba a wato shiga sharafin mutum ya ce zai faɗi zance game da abin da shafi Allah ko abin da shafi lahirar mutane ko abin da ya shafi makomarsu ba da hujja ba Shi ne a nan Allah ya ku musu wannan tankiyar cewa shin kun ɗauki alkawari ne tsakaninku da Allah ko ko magana ce kuke yi ta jahilci galibi kuma da masu yin waɗannan maganganu da aka magana ce ta jahilci magana ce ta rashin sanin ciwon kai magana ce ta mutum zai je ɗauko wani abu mai girma wanda zai halaka shi ba tare da ya sani ba sannan ayat tana nuna mana yadda Allah madaukakin sarki wato Allah baya barin barna ko mukankantar ta a ta wuce da suka ce wato lan tamassan naru illa ayyaman ma'aduda ai ba za mu shiga wuta ba sai kwanaki kaɗan Allah bai bar a haka ba domin duk zancen da Allah ya haka to idan ya bar shi shi kenan magana ta zama ta zauna ke kamar yadda muka ji a waccan ayar da suke cewa qulubuna gulfun zukatan mu a fame take Allah bai ce ba haka bane sai ya ce kawai sai Allah ya bar su a haka idan Allah ya haifaito magana komin yadda wuri yake in dai magana ba daidai ba ce Allah madaukin sarki baya barin game da sha'anin addini game da sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran al'amura idan muka dauki alal misali cikin suratul furqan da Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru ko in hadha illa ifkun iftaraw wa a'anahu alaihi qaumul akharun suka suna suna tuka alqur'ani suka ce wannan abinda Muhammadu yake karantawa ba komai bane face ya ƙarya da ya tsara kuma wasu suka taya shi kai. kaga hikaya ce ta magana mummuna da Allah ya hakaito to Allah ba zai ga wannan magana ba dole sai cike magana yace menene ma faqad ja'u zulman wa zura sun faɗi magana ƙarya wadda take ta da zur ta zalunci Allah ya ƙara cewa wa a asatirul awwali naktataba wa hiya tumla alayhi bukratan wa asila Allah ya ƙara kawo wani zancen nasu suka ce wato labaran da da na yanzu ne ya je ya kwafo su shine ake mai shiftar safiya da marice ya Allah ya ce kul قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا آه إنه كان غفورا رحيما Allah ya ce ba haka bane wanda ya saukar da wannan shine ubangiji wanda ya san sirrin sammai da ƙasa wanda ya yake mai gafara majikai haka nan Allah ya ƙara cewa to kaga waɗannan duka maganganu ne kai tsaye Allah ya rajin su saboda muna nan maganganu ne kama magana ta uku da Allah ya kawo da suke cewa wa ƙalu ma li hadha rasul ya akulu ta'ama wa yamshi shifin asuwaki. suka ce wani irin annabi ne wannan wani irin manzo ne wannan yana cin abinci yadda kowa yake ci mu ana ganin shi yana shiga kasuwa yana siyayya yana cinikayya yadda kowa yake sai suka kawo zance na shubha suka ce laula unzila ilaihi malakun da yana Allah ya saukan mushi da mala'ika fa a ma'ahu zira ya dinga taya shi wa'azi har wannan zance ne suka fara na wa suka sake cewa yi yuta ilaihi kanzu kuna yakuna lahu ta kuna lahu jannatun me yasa Allah ba zai ko mushi wani arziki ko ya zama yana da wata korama ta ɗiban arziki ba ya kudu min ha ya kudu min ha da dinga cin abinci a cikinta suka sake cewa Allah ya ce wa da qala fadu in tatabiru ila tajilan masura ko sai Allah ya ce انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون Sabila. haka ne in kullu da idan Allah bai ba su amsa kan abin da suka faɗa ba cewa ko a turo mai mala'ika ko a yi mishi gona ko dan ne yake shiga kasuwa to kuma duk waɗannan Allah zai iya inda manzon yana so da Allah zai iya mushi an ba shi zaɓi ne yace baya so da haka sai Allah yace tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatu wa yaj'al laka qusura Allah bai ce ƙarya ne abin da suke faɗa ba dan abin zai iya yiwa kuma inda annabi yana so da Allah ya mushi sai kawai Allah ya bar shi yace sarki ya tabbata da Allah da inda ya so da ya baka abin da ya fi ma abin da suke fada da ya baka dogayen benaye a cikin rayuwarka wannan shi ne abin da malamai suke kalla wajen fitar da zantuttuka ko ƙa'idoji a cikin alkur'ani duk abin da Allah ya ba da labari don Allah bai soke abin ko ya yi raddinsa ba da cewa abin mai yiwuwa ne abin ba aiki ba ne abin ba barna ba ne amma wanda yake barna to qur'ani baya dan fasawa sai ya mai da martani akai to shine irin wannan da Allah ya ce musu qul attakhadtum indallahi ahadan ka ce musu shin tsakaninku da Allah ko na alkawari ne am taqulna ala allahi ma la ta'lamu to abu na gaba kuma shine wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin hanyoyin hanyoyin ba da amsa da shubuha shine sai a kawo tambaya wadda ba za ka yi amsa ba kamar da alamar su take mai yahudawa da yahudawa suka ji wuta a wata tattaunawa da aka yi sai suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in da ce ƙarya ne ma ba Allah bai taɓa ma aiko wani annabi ma gabaki ɗaya ma ba shi sai Allah ya ce musu kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa hudan wa nuran taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna kathira sai Allah ce ku kace musu waye so kada a taura wadda Allah ya ba annabi Musa wadda cikin ta shirya akwai haske wanda ku dinnan ku ne kuke koya wasu abubuwa cikin ta ku bayyana wanda kuka gada ba to ana iya ba mutum amsa ta hanyar wato har da ya bijiro da ita ta hanyar yi musu tambaya wadda za ta sanyaya gwiwarsa wadda ta warware shubuharsa wadda ba zai iya ba da amsa ta ba qur'ani yana yawan yin wannan yana nan da yawa cikin alqur'ani Allah ya samu dace sai Allah ya ce bara man kasaba sayyata bara man kasaba sayyata wa bihi qawiyatan faulana faulana أصحاب Allah ya ce bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ya ce bala haka abin yake man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata saban Allah wa ahatat bihi khati'atuhu kuma su suka kewaye shi fa isa ashabun nari hum fiha waɗannan su ne ‘yan wuta wanda idan sun shiga ba za su fita ba za su a cikin wuta Allah ya ƙara Allah ya cigaba da ba su amsa bayan waccan tambayar da ba za su yi amsawa ba cewa a ulka ce musu a takhassum inda Allah ahad kun yi alƙawari da Allah ne am taquluna ala Allah ma la ta'lamu automatically ba su da amsar da za su bayar sai Allah ya ƙara warware zancen da cewa lallai duk wanda ya aikata sa'yi sayyi'atan wannan lafazin za zamu ga cewa ya zo na kira fi ƙi shar wato da sharadin cewa wanda tsiye duk wani irin zunubi to amma wannan na kira da tana bada umumi wato tana ya ɗaukan hukuncin kowane irin zunubi amma malamai sun kalli wasu nasoci sun yi ƙa'idinta. domin ƙarshen ayar ta ce masu dawwama ne a wuta saboda malamai cikin magabata suka ce yi a nan tana nufin shirka ba kowane zunubi ake nufi ba ana nufin shirka kamar da aka rawaito daga abu waɗi kuma da aka rawaito daga wasu cikin magabata cikin malaman ainihin wato salaf kamar ainihin wato a katada da makamantansu suka ce wato sai a nan ana nufin shirka haka na aka rawaito daga ibnu jurayj yake cewa ibnu jurayj yake cewa qultu li aqa na tambaya qabu na ce man kasaba sayyi'ata me ake nufi da sayyi'a da aka ce man kasaba sayyi'a sai ce ashirku ana nufin shirka wata laqul lahi ta'ala sai karanta mana fadin Allah man jaa bi sayyi'ati fa qubbat wujuhahum fin nar wanda yazo da sayyi'a sai aka ce an kifa fasakunsu a wuta da aka atu a nan yadda ya zo na kira wanda asali a ƙa'idar larabci za ta nuna duk wani zunubi ya shiga ciki to amma ba duk wani zunubi take nufi ba tana nufin shirka wannan aya tana daga cikin shubha wanda khawarija suka rike khawarija su ne kamar yan boko haram da waɗanda suke kafirta kowa duk wanda ya zunubi suke kafiri saboda ka kalli zahirin ayar da ta ce bala man kasaba sayyi'atan wanda biye wani laifi wa ahaat bihi khati'atuhu kuma zanuban shi suka kewaye shi Allah yake fa ulaika ashabun nar Waɗannan sune ma abota wuta kun fiha khaliduna masu dawama ne a wuta idan ka fassara akan cewa kowane zunubi ake nufi a kenan duk wanda ya kowane irin zunubi to dan wuta ne wannan shine fasarar su kawari waɗanda suka kafirta musulmai suke ɗaukar makani su zubar da jinin su Allah kamar tsare sannan makalli faɗin Allah wa ahatat bihi khati'atuhu kuma zunuban shi suka kewaye shi wannan yana nuna yadda zunubai suke zama sarƙaƙiya suke zama wato wani keji ko wani kurkuku wanda ke kewaye mutum ko ta ko'ina wanda yake zama mutum wato illa da za hana shi motsi kamar da Allah yake cewa rode man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu wanda duk ya aikata wani laifi kuma laifin ya kewaye shi wato wanda yake aikata zunubai baya tuba baya istighfari baya nadama wannan zunuban sukan zama kamar katanga ce da yake ginawa yake kewaye kanshi wanda ta katange shi daga rahama Allah ta katange shi daga hasken a tuba ta katange shi daga duk wani abu a azuci saraka yan uwa mu tuba daga zanabanmu mu zama masu istighfari ko da yaushe da haka ma'anar a haɗa, wato a hadaka wanda ta kewaye shi ta zama ko ta ko ina kamar da Allah yake cewa inna a'tadna lil zalimin naran sai Allah ya ce mene a haɗa bihim suradiquha wato abinda yake da suradiq shine katanga katangar zunuban ko katangar wuta ta kewaye su da haka shi mutum ya rasa yadda zai ya tsira ya rasa yadda zai ya fita daga wannan daga wannan cycle din Allah ya ce a a a kun fiya waɗannan su ne masu dawwama a cikin gidan wuta wato wanda suka yi zunubin shirka kuma suka mutu ba su tuba ba su ake magana a wanda suka yi zunubin shirka kuma suka mutu ba su tuba ba su ake magana ba kowane zunubi ba domin sauran zunubai Allah madaukin sarki yana gafata su ga wanda ya so yadda ya ga dama a bisa ainihin sharuɗa tabbatattu a cikin addinin musulunci wanda suke sa ainihin wato a gafata zunubai saboda haka wanda yake yin zunubi baya tuba wannan zunubi yana bar mishi alama baka a cikin zuciyarsa wannan alama baka har ta girma ta girma ta zama mummunan alama ko kuma ta darkake zuciyar gaba ɗaya ta zama baka shine abin da Allah ya bamu labari da Allah yake cewa cikin wani mutaffifin kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubu Allah ce a'a ha ai zuciyarsu ta riga ta yi tsotsi ta yi tsatsa sakamakon ayyukan da suke aikatawa muna haka na cikin hadisin da ibn mas'ud ya rawaito daga daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa iyyakum wa muhaqqiratiz dhunubi nabi yace ina jan kunnan ku da aikata zunubai waɗanda kuke renawa zunubin da kake renawa shi wanda za ka yi ka manta da shi ba za ka tuba ba kuma ka ci gaba da yi don kana ganin ba komai bane amma zunubi wanda yake babba idan dai kai mumini ne in kai shi sai ka tuba in kai shi ka dinga jin ta kai ki na hankalin ka ya dinga tashi ya nabi ce iyyakum ahir din kuwa muhaqqiratu dhunubi fa innahunna nabi yace lalle su ƙananan zunubai da kuke rainawa ya jitanni ina ala rajuli hatta yuhliknahu suna a kan bawa haske sun halakar da shi sai sallallahu alaihi sai ya buga musu misali ya ce ka masali qaumin nazalu arda falatin fahadara sani'ul qaumi faj'ala ar-rajulu ya ji bil 'udi والرجل يجيء wa حتى جمعوا أعوادا وأحجوا نارا فأنجدوا ma قذفوا kofiya. kuce misalin zunubai ƙanana kamar mutane ne su zo su samu wani fili babu komai sai su dinga zuwa suna ɗauko kirare itatuwa wannan ya ɗauko ɗaya a aji wannan ya ɗauko ɗaya a ji bayan lokaci za su tara duka guda ta itatuwa wanda za su ƙona gari da ita za ka ƙananan zunubai suke a idan mutum ya yi wasa da su sai su taru da yawa su halakar da shi Allah ubangiji ya tsare mu daga dukkanin zunubai Allah ya ce wa lamina amana والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم تكن سكي إيمان سكي أيكي نقري نقري أولئك أصحاب الجنة ولم ننسوني ما أبوتا الجنة hum fiha khaliduna suma masu wanzuwa ne a gidan aljanna kamar yadda waɗancan bala man kasaba sayyi'atan wa ahadat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun waɗancan su ƴan wuta ne masu tabbata a wuta waɗannan su kuma ƴan aljanna ne masu tabbata a aljanna su waye su kuma al-mu'minuna al-musaddiquna billahi wa rasulihi wa sa'irul anbiya sune annabawa sune mutanen kirki muminai wanda suka gaskata Allah suka gaskata annabtar manzon Allah sallallahu alaihi da sauran annabawa ga baki daya walam yamutu alal kufri aw shirki basu mutu akan kafirci ko shirka ba sannan wa amilu bima yattafiqu ma shar'illahi a'malan salihah sannan suka aikata aiki nagari gwargwadon abin da shari'a ta tanada za ka ce aiki nagari dole ya cika sharaɗa guda uku farko ya zama cewa Allah ne ko manzansa suka ce ka aikata ba kai ne da kanka kai tunanin cewa ya kamata ya yi ba sallah azumi zakka sadaka biyayya iyaye karatun alqur'ani sallah da radu waɗannan kana da dalili a cikin ƙur'ani ko sunna da yake kai to abu na farko kenan na biyu idan ka zo yi ya zama ka yi shi gwargwadon karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ba ka yi shi a bisa ra'ayinka ba ko da yana da asali amma ba za ka yi shi yadda ranka ke so ba fiye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar na uku sannan ya zama da cewa kayi don Allah wato kayi ne dan neman lada a wurin Allah ba dan mutane su gani su ce a ah, wani mai yawan sadaka wani mai yawan sallah wani mai yawan kyauta wani ai kaza kaza ne a ya zama da cewa manufarka abin da ke wurin Allah ko da mutane sun gani sun yaba kai dai ba kayi ne dan su yaba ba ba shi ne manufarka ba wannan zai hana mutane su ga aikin alkhairi su yaba aikin alkhairi amma kai ya zama kai manufarka wannan yaban kake ne ba idan wannan yaban kake nema iyakacin sa shine iya ladan ka wurin Allah Allah ka tsare mu daga tabewa insha Allah yace ah, فقرنا ميثاقه إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا نعم. وبالوالدين إحسانا وذي واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون bayan da Allah madaukakin sarki ya mayar musu da wancan martani ya tabbatar musu da cewa shiga aljanna ba faɗi da baki bane shiga wuta ba wai mutum ne zai faɗa cewa kwana kana zai ba mutum ne ya nemi aljanna ta hanyar ayyuka na gari kuma ya guje wa wuta ta hanyar guje ma munanan ayyuka tun daga shirka da sauransu saboda kamar da Allah yake cewa zai laisa bi amaniyukum wala amani ahlul kitabi shiga aljanna ba burace burace bane ba mutum ne zai tsara wa kanshi ba a'a man ya amal su'al idda da su duk wanda ya aikata mona aiki za a bi sakamako da shi sai dai Allah ya fi mishi a zuwa ƙarshen ayoyin da Allah ya ambaci haka a cikin suratul nisa'i to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana bayanin abin da ake kai na lissafo na fuffuka, da kurakurai da rashin kirkin da yahudawa suka yi wannan da za a ambata a nan shine na bakwai a cikin wannan lissafin da Allah yake wa id akhadha ni wa id akhadna ka bani isra'ila ka ambata musu lokacin da muka ɗauki alkawari da banu isra'ila la abudu na Allah kar ku bautata wa kowa sai Allah wa bil walidayni ihsana kuma lallai iyaye biyu a kyautata musu wa bil qurba wa bil qurba afwan wa bil qurba da ma'abota kusanci wal yatama da marayu wal masakini da talakawa wa qulu lin su kusna, kuma ku faɗa wa mutane magana mai kyau Allah ya ce wa aqimus sala kuma ku ɗai da sallah wa atuz zaka kuma ku ba da zaka mata wallaitun, sannan sai kuka juya da baya illa qalilan minkum in banda ɗan kaɗan a cikin ku wa antum mu'ridun kuna masu ah, ah, iradi kuna masu kauda kai daga wa Allah wannan aya tana ambatan mana usulin shari'a na addinin Allah a cikin kusan kowace risala da gaske risalar na annabawa dukkanin annabawa waɗannan ayyukan su ne gundarin abin da Allah ya kusa shi kamar yadda lokacin da mala'a ibna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi abu sufiyana yana kafiri bai musulunta ba ya tafi kasuwanci kasar sham sai sarki a can garin ya ji labarin cewa ga wani mutum daga garin makka ya taho kasuwa kuma ana ma tunanin dan uwa ne na jini ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda aka fara jin labarin annabtarsa sai ce a zo a jini shi a je a kira min shi aka kawo shi fada ya yace zan maka tambayoyi ina so ka bani labarin wannan annabin da ya dona wa'azi a cikin ya tsaida abokan tafiyar mu'awa ibn abu sufyan a bayan shi yace dan ya ƙarya ku ya shi ga wurin tambayin da ya mushi abu yana ya faɗi wannan magana cewa yana umurtar mu da bautawa Allah shi kadai yana umurtar mu da mu kyauta wa iyaye yana umurtar mu da mu yi sallah yana umurtar mu da mu kyauta wa marayu da kaza da kaza da kaza irin wannan zantan shi ya faɗa a ƙarshe ne wannan sarkin ya ce, ya ce lallai in dai abin da ka faɗa gaskiya ne to wannan annabi ne na gaskiya domin dukkanin annabawa wa'azin da suka yi kyau. za ka ake so kai ma mai wa'azi duk sanda za karantar da mutane ya zama waɗannan abubuwan su za ka sa a gaba ƙoƙarin karantar da su tauhidin Allah shine kan gaba domin shine fandisho na tsira a lahira su ɗayanta Allah a cikin bautarsa su ɗayanta Allah a cikin sunayensa da siffofinsa da kuma ɗayanta Allah a cikin ainihin wato rububiyarsa wajibi ne duk mutumin da yake so ya tsira a wurin Allah ya zama cewa yana da lafiyayyen tauhidi domin shine a fandisho na tsira sannan ka tsayu a wajen karantar da su yadda za su kyautata wa iyayensu yadda za su kyautata wa makusantansu da marayu da talakawa sannan kuma da yadda za su dinga za su samu ladabi na yin maganganu wanda take masu kyau ba munanan maganganu ba ba alfasha ko ashariya ko gulma ko zage-zage ko cin zarafin mutane da makamantarsu ba shi ne ma'anar waƙuri lillahi fusna sannan kuma ka tsayu a kan karantar da su ibadar sallah da ibadar ainihin wato zakka da makamantarsu wannan shi ne kulasar wa'azin annabawa gaba ɗayansu gyara alaƙa tsakanin bayi da allansu shi ne tauhidi da sauran ibadoji da kuma gyara alaƙa tsakanin bayi isu isu shine kyautata wa juna ɗin iyaye da 'ya'ya makwabta da makwabta abokai da abokai yan uwa da yan uwa masu wadata da talakawa talakawa da masu wadata masu ƙarfi da marasa shi haka ne da zama da cewa akwai kyautawa tsakankanin su shi to bayan da Allah ya karantar da ku ya ba ku waɗannan alƙawuran Allah ya tunawa tun a baya mun yi ishara zuwa ga waɗannan alƙawuran cewa za mu zo mu da su a gaba a wannan aya wadda ce aya ta 83 lokacin da Allah ya ambata mana cewa ka tuna musu alƙawarin da Allah ya ɗauka musu a inda muka yi ishara kan cewa alkawarin fa kar ka ɗauka wani alkawari ne wanda yake mai wahala da ya fi ƙarfinsu a'a gama garin ibadar Allah da kowa yake ne aka ce su amma suka Sau saboda haka Allah maɗauki sarki sake maimaita ta adam cewa an umarce su da su bautawa Allah suka ki an umarce su da su kyauta wa junansu suka ki an umarce su da su sallah suka ki wannan aya tana bayanin wancan wancan alkawarin da aka ambata ne a dunkule zuke mana bayanin shi anan dalla dalla to bari mu ga abin da ke cikin shi na bayanai mu ga yaya suke abu na farko shine imani da Allah shi kare gaskata Allah madaukakin sarki da kore duk wani abin shirka koma bayan Allah shine la ta'buduna illa Allah kar ku bautata wa kowa sai Allah wannan kamar da muka ambata huwa asasu da'awatir rusul shine fandisho shine first layer na fandisho na ainihin wato kiran da dukkanin annabawa suka yi shine kuma asli kulli shari'ati shine tushen duk wata shari'a da Allah ya aiko wa kullu rasulin idza jaa ila qaumihi yaqulu lahu duk wani manzo ya dubu mutane da yake ci musu wa ubudullah malakum min ilahin ghayru ku bauta wa Allah ba ku da ubangiji sai shi saboda a kira zuwa ga tauhidi babban al'amari kira zuwa ga tauhidi asali ne mai girma a cikin asalai na kira zuwa ga shari'a wajibi ne a dinda za mutane wa'azi abu nuna musu muhimmancin tauhidi su gyara imaninsu su gyara alaƙarsu da Allah su tsarkake wato tauhidinsu domin mene wanda duk ya mutu yana shirka ba zai tsira ba mun ta ambata wannan Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah baya gafartawa in aka yi masa shirka amma abinda ba shirka ba Allah idan ya ga dama sai ya gafarta to da ka da za a yi ya kai uwa musulmi ka yi ƙoƙari kar ka sake a same ka da ainihin wani burbushi na shirka Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin bal laha fa'bud wa kun min ash-shakirin a cikin zumar Allah ya ce an yi wahayi gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka rigaye ka cikin annabawa da manzanni cewa ku bauta wa Allah shi kadai da za ka saki ka yi shirka Allah ya tsar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga haka da za ka saki ka shirka Allah ya ce da aikinka ya ɓaci ga baki ɗaya Allah ya ce to Allah shi kadai sai ka bauta mushi ka zama daga cikin masu yi wa Allah godiya saboda haka hatta annabawa da wani su zai yi shirka da Allah ba zai rangwanta mai sai da Allah ya tsaye ta daga shirka wannan shi yake cima tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro haka nan Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa taribu tagut hakika mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma cewa ku bauta wa Allah kuma ku guje wa dagu ga wanta mashahurin hadisi na Mu'adh bin Jabal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a bayan jaki suka fita bayan gari suna tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya mu'az ka san me haƙƙin Allah akan bayi ka san me haƙƙin bayi akan Allah mu'az ya ce Allah da manzansa suka fi sani manzo Allah ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to haƙƙin da Allah ya daura ma bayi shine su bauta wa Allah shi kadai kada su yi masa shirka haƙƙin da Allah ya daura wa kansa akan bayinsa idan sun yi bauta babu shirka shi ne ba zai masa azaba ba zai gafarta musu matuƙar ba su shirka ba annabi ya ce mishi alama kana minan amal kowane irin aiki mutum yake ko kuma komun kankanta aikinsa ma'aji ya ji daɗin wannan karatu ya ce ya manzan Allah shin ba zai in ta yaya kuwa mutane wannan karatu cewa kowa ya kwantar da hankali shi in dai baya shirka ya kira annabi ya ce a kar ka je ka ta yaya tawa kar kuma su je su take har su halaka ba su sani haka hadisin ainihin abu zar fadi gifari zala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu duk mutumin da ya mutu yana ce da cewa Allah ɗaya ne baya shirka zai shiga aljanna ko mun girman laifin shi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in sarab ce kai kuda yayi zana kuda yayi sata wato yayi misali da manyan laifuka guda biyu ɗaya wanda ake wa Allah ɗaya wanda ake mutane sata laifi da kake wa ɗan uwanka mutum haƙƙin mutum ne zina laifi ne da mutum yake tsakanin shi da ubangijinsa duk da shi ma haƙƙin wata na iya shigowa abu zarri ne mamaki yace ya rasulullah wa in zana wa in sarat ka ji abin da kake cewa ko da ya zina ko da ya sata nabi ya ce kwarai kuwa ko da ya zina ko da ya sata abu zarri ya ƙara tambaya ko zina ko sata nabi ya ce mashi eh ko ya yi zina ko ya yi sata kuma ko kai abu zarin ka ko ka so halara gani an fik ka duk abin da mutum yake na kasassaba in dai yana da tauhidi to da sauki Allah madaukakin sarki zai yi shi da rahama ya gafata mishi in ya mutu da tauhidi to in Allah ya so komai daren dadewa komai yadda aka kai an kawo in Allah so zai kai labari saboda kada mutum ya sake ya auka wa shirka irin ayyuka na shirka mabambanta ga sunan wato hada Allah da wani a wajen bauta hada Allah da wani a wajen roƙo hada Allah da wani a wajen neman mafita kamar zuwa kabari da mutum mutane suke suna neman agaji ko amfani da suke da raki da layi suna tanan za su fitar da su daga wani kunci ko kiran wani kuma bayan Allah sun daga shiga cikin wata damuwa waɗannan hanyoyi ne na halaka za su halakar da mutum Allah ka tsare wannan shine na ɗaya daga cikin ayyukan da aka yi alkawari da su na biyu ne a alwasiyatu bi birin abin nan wato almisa da aka ɗauka a kansu a kan akan wani walidaini wal isa na kyautata ma iyaye iyaye Allah madaukakin sarki ya gwama tsakanin shi da tsakanin a wurare daban-daban cewa abota mushi a kyauta wa iyaye an shukuri wani wani a gode wa Allah sannan a kyauta wa iyaye wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya kafa doka cewa kar abota wa kowa sai shi kadai sannan iyaye kuma a kyauta musu kyauta wa iyaye shine duk abin da za su yi wanda zai sa su ji daɗi su ga cewa lallai haihuwa ta musu rana har ma wani ya dinga musu alasan barka cewa aiwa na kai kan kamori wanda kin Mori?" Abin da ake so kenan kai ta wannan gwagwarmaya iya rayuwarka don ga cewa iyayenka sun ji daɗin haihuwarka ka zama musu ƙurratu aini ko da bayan sun mutu suna da haƙƙi a kanka haƙƙin zumunta da ƴan uwansu haƙƙin zumunta da abokanansu haƙƙin biyan basussukan da ke kansu haƙƙin ziyarar awaye ko ƴan uwa ko abokansu duk wannan yana da agwaya mutuwarsu da kuma babban haƙƙi na yi musu addu'a a wurin Allah ba za ka zama mutumin kirki ba sai kana ma iyayenka addu'a kana cewa Allah ya ji kansu kullum ya zama na kullum yana cikin addu'arka rabbi gifirli wa liwalidayya rabbi gifir lahumu warhamhuma kama rabbayani saghira wajibi ne akan duk musulmin da yake so ya tsira a wurin Allah ya zama yana waɗannan ayyuka sannan abu na gaba shine kyautata ma makusanta da da da ainihin wato ƴan uwa makusanta su ne cousins da ire-irensu kawunnai da 'ya'yan kawunnai da abokan wasa amma kuma asalin 'yan uwa su ne abin nan bil arham wato wanda ko kwanta mahaifa ɗaya da su ko wanda uba ɗaya ya haife ku da su waɗannan duka wajibinka ne ka kyautata musu da abin da za ka yi musamman idan Allah ya fifita ka a kansu da abin duniya ko da wata dama ta duniya ko da wata harka wadda za ka iya sa ta a cikin su masu nan. wajibi ne a kakakka musu sannan abu na gaba sai kuma marayu wanda suke kewaye da duk al'umma musulmi duk inda musulmi suke rayuwa akwai marayu kuma kowa ma wata rana sunan shi maraya kuma yayanka suna nan suna jiran naku son ne na maraici wanda Allah yake cewa wal ikhla dina lusara kum min khasihim zuriyatan bi afa ah, ah, khafu alaihim ko ah, waɗanda wanda wanda suke da ƴaƴa da suke tsoron me zai faru da su su tsoron Allah sai abin da ya kamata su tsoron ne zai faru a bayan su wani ta kullaha wani ya kudu kawalan sabida su raka duk inda marayu suke suna da haƙƙi akan sauran al'umma da ke wajen cewa su taimaka musu a sannan sai kuma zuwa ya tabbata sai kuma al-masakin talakawa marasa abin hannu waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi waɗannan su ma da haƙƙi a cikin dukiyoyi sada da haƙƙi a cikin abin da Allah ya mu. akwai haƙƙi na wajibi shine zakka wanda ake tu'khadhu min adniyahum wa turaddu ila fuqara'ihim wata za a karɓa daga gun masu wadata a ba talakawa akwai kuma haƙƙi na mustahabbi shine lissa'il wal mahrum da wanda ya tambaya da wanda ma bai tambaya ba da wanda ma ake mishi kallon mai wadata wanda la yas'aluna laka ilhafa waɗannan suna da haƙoƙi a cikin mutane kuma kai idan ka yi nufin bayarwa to ka bayar kawai don Allah kar ka bayar ka dinga bita da kulli me ya faru in dai ka bayar ka fitar Allah ya gani ko hannuwa ya fada shi kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum wanda ya ce yau in Allah ya so zai yi sadaka yana so ya ba mafi talauci a garin nan za ka fi fita da kuɗi da daddare sai a ɓoye sai ya ba wa yana tunanin ya ba talar da gari ya waye sai ana labarin cewa jiya tsautsayi wani ya ba ɓarawo sadaka shi wanda aka ba shi ma ɓarawo shi ciki shi kenan Allah na gode na gode Allah tana dai kai ne kai ne nufin bawa ci amma da saki sai sake shiga da daddare sai je sai ga wata mata ita ma sai ya ba ta. da gari ya waye sai ya gane ashe karuwa ya ba kaga dai ba a rabu da bukar ba yake to na gode ya Allah alhamdulillah lak alhamdu ya rabb rana ta uku da ya zo kuma sai ya ba wani a shi kuma mai wadata ne ya fi shi ma'azi wato shi dai duka bai dace da hannun da ya kamata duk ya taɓa ba amma kaga shi ka fita daga hannunsa idan ta fita daga hannunka ko ina ta fada ba ruwanka sai aka sanar shi cewa abin da ka yi ya zama aikin alkhairi wa ya sanar shi ka cewa wannan barawo a sanadiyar abin da ka shi ka yi daga nan sai ya daina sata wannan karuwa a sanadiyar abin da ka ba ta, ka yi ta bar karuwanci wannan mai kuɗin da ka bawa da marowaci ne a sanadiyar bashi ɗin da ka yi rishi ma zai ga cewa ya dace ya dinga yi kyauta da sadaka so da ka kowaye ka ba karka damu in dai wato ka bayar don Allah of course za ka so ka ga wanda ka ba cewa wanda ya cancanta ne to amma ba shi kake dacewa da haka ba shi bane akwai mutane da suke barace barace a cikin al'umma ko sun ji ka arziki suke da kake wasu amma karka damu kai dai ka bayar don Allah duk abin da ka bayar don Allah Allah ya gani zai cika maka ladanka wallahu yubaiku liman yasha Allah zai ka maka ladanka babu ruwanka da waye abin nan ya karba sannan kai kuma da kake ansa in dai baka cancanta ba to ka sani duk wanda ya baka ya baka wuta haka mu zama tsalla ne tsalla ne shi. a cikin abisun musulun ita duwan wanda ya roƙi mutane in dai bai cancanta ba suka bashi kuma ya karɓa to ya sani sun yanka mai yankin gidan wuta ne suka yi to da yana da haɗari kwarai a ce baka cikin wanda suka cancanta su yi bara kuma ka zo kana barata mutane sannan abu na gaba da aka ambata mai gudawa shine wa na su husna faɗin magana mai daɗi magana mai kyau wajen mu'amala da mutane magana mai kyau wajen cinikayya magana mai kyau wajen zamantakewa da iyali ko a ina kake zan magana ta mai kyau ce Allah ya ce inni ibadi ya kulun lati a ahsan inna shaytana yanzagu bainahum ka ce wa bayina su dinga faɗan magana mafi kyau saboda shaytan yana nan yana kukurdawa yana jan fitina tsakanin mutane kuma farkon fitina shine daga magana mara kyau ka faɗa mutum magana mara kyau ya mayar maka shi gidan shi ya zuga ku duka sai ku kama zage-zage ku kama fitina ku kama yawan junan ku bori ko bakan magana ko zagi ko a shari'a duk wannan bai dace so da ana so mutum ya faɗi magana mai kyau kamar da Annabi sallallahu alaihi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw wanda duk yayin imani da Allah da ran tashi alkiyama ka faɗi magana mai kyau ko kuma kai shiru to tsakanin da Allah sai baka yi imani bane da kake faɗan magana mara kyau me yasa kullum baka faɗi magana ba za ka faɗi mai daɗi ba a gida baka faɗan mai daɗi a ofis a kasuwa tsakanin abokai wani ma yana alfahari cewa kun san ni ba ruwa na duk abin da baki na faɗa kawai da shi ni ba ruwa na zaga wannan yana cewa ne kamar ni ba da imani amma haka yake cewa shine lazumin magana za ka mu kiyaye wannan jama'a abu na ƙarshe da aka ambata musu na kusa da ƙarshe sai shine al-muhafazatu ala ada'i salawat mutum ya kiyaye sallah sallah ɗin ita ce ginshiki mafi girma bayan tauhidi a cikin addinin mutum wanda in ta cika to komai ya yi kyau idan ta lalace to babu abin da zai yi kyau saboda ka ya zama na cewa kana ƙoƙari kana tsayi da sallah a cikin mutane a cikin jami'i wannan kuma fitar ake so ka zama haka wa abu da rabbaka hatta ya atiyaka yakin har wani makawo ya taɓa zuwa ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah idan wato ɗan jagora na baya nan ina shan wahala zuwa masallaci saboda bana gani in ta cin karo da bishiyoyi in ta cin karo da mutane ka bani izini in dinga sallah a gida ba ta zama masallaci ba Na ya ce to shikenan je ka sallah ka a gida har ya tafi na annabi ya ce ku dawo da shi ya ce mishi kana jin kiran sallah ya ce to in ka ji kiran sallah ka tawo masallaci kawai inda ka ji hayya ala sala hayya ala fala waɗannan kiran guda biyu zo ka yi sallah taho don ka tsira abin da ake ce maka shi ma'ana in ba ka taho ba kamar ka raba kanka da tsira ke ka zaɓa halaka a kan tsira ba ka wannan makawo wani lokaci sai ya sa a kulla mai igiya daga kofar masallaci doguwar igiya a kofar gidansa saboda ba ya dan jagora idan ya fito sai ya lalace sai ya dauka ita yake bi ya bi ya bi haifa masallaci ya sallah to haka jama'a mu kiyaye wasa da sallah da muke yi saboda muna neman duniya ko saboda muna cikin wasu harkoki na na rayuwa to hadari ne babba ga addinin mu da a da haka mu kiyaye wannan abu na ƙarshe shine wato zakka ta wanda wadda take kan dukiya da duk wanda yake da dukiyar ta kai misali wajibi ne ta mata da zakka in ba kamar ranar alkiyama ta zame mishi bala'i kamar yadda muka ji a ranar wanda da yake da dukiya sawa'un farin kuɗi ko a shanu ko tumaki ko awaki ko raƙuma ko kayan noma ko kayan kasuwa waɗannan duka ana musu zakka bisa magana mafi inganci wajibi ne fita da wannan zaka don ya samu ya fita da haƙƙin Allah ya bai wa talakawa bayan Allah haƙƙin da Allah ya ce a basu duk shekara in noma ne kuma wa atu haqqahu yawm hasadihi randa aka girbe shi a yanzu zakka wajen miliyan 19 ne ko wani abu makamancin haka naka daga nan sai ka cire ɗaya bisa arba'in sai ka bayar na abin da Allah ya azurta ka da shi na dukiya ina ganin bari mu dakata a daidai wannan aya insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam